a wajen wani taron tuntuba da cibiyar ka fahimta juna da ci gaban jihar Adamawa wato Adama Community Advancement Initiative ta shirya a Yola shugabannin Arewan sun fa nuna takaicinsu game da halin da kasar ke ciki da ke kama daga bakura baya yaki farfesa ango abdullahi ɗaya daga cikin wannan suka gabatar da jawabai a taron ya fa danganta halin da najeriya ke ciki da matsalar rashin shugabanci na gari abin da ka shuka shi za ka girba abin da muke ciki yanzu mu muka kawo shi saboda haka mu za mu taru mu nemi maganinsa kowane irin abu ne ya dame mu yanzu mun san shi saboda haka kuma ya kamata mu san abin da za mu yi mu fita a ciki ba wani damuwa a ciki ba wani abu ne shugabanci ne ya lalace lalace lalacewan shugabanci shi ke kawo lalacewan ƙasa lalacewan ƙasa shi ke kawo ma jama'anta wahala to ka san kuma mutanen muna cikin wahala saboda haka na ya kamata mu san abubuwan da za mu ɗauka na tabbatar da cewa mun sami shugabanni wanda za su rike ƙasar nan da kyau. To sai dai kuma ga yarajin kare haƙƙin talaka irin su barista Solomon Dalon na ƙungiyar dattawan Arewa na fa ganin matsalar ayyukan yi da kuma sha shakulatin ɓangaro ga harkar ilimi a matsayin dalilan da ke ja fitina a Najeriya. Batun da ya ce dole a tashi tsaye don fidda duma daga kabewa. Idan mun ci gaba kamar haka za a waye gari a ƙasar nan kowa ya rubuta aje ko na dare kuma za a waye gari a ƙasar nan ƙasar nan za ta kama wuta kuma in ta kama wuta waɗannan matasa wanda ba a ba su kyakkyawan ilimi ba ba a ba su aikin yi ba su ba gaba ba ba baya ba mutum yana shekara arba'in da biyar baya iya ma kansa wando ba iyali yake da shi ba to me yake me kuma zai jira an ce mishi shi shugaba ne na gobe ya jira gobe bai zo ba to zai shiga halin kane kayi wannan wutan Allah dai ya kiyaye zai iya ya nakasa da wannan kasan don haka zai fi mana alheri mu yi maza da ganin hayaki ya isa a yi ihu a neme jami'an kashe gobara ba sai an jira sai wuta ya kama ba. To kowane rawa irin wannan taruka za su taka ga ci gaban Najeriya? Alhaji Bashir Ahmad da ke zama shugaban cibiyar ka fahimta junan ya ce lokaci ya yi da kungiyoyi su ma za su ba da nasu gudunmawa. ai yauwa ana haduwa a ce wannan north east zone an ja taro ana haduwa a ce arewa gaba daya an ja taro amma duk abin da aka shawarta aka zartar dole ne sai an san yadda aka yi aka ba ma shugabanni waɗanda kuma kamar yadda na ce wannan shine matsala babba a gare mu.